daga abin da shi Muhammadu bin Sirin ya kawo a cikin littafin littafinsa tafsir alam biyu na ɗari da da sittin 461 babi na hamsin da biyu abin da yake faɗa ya ce duk wanda ya ga ya kaskanta a cikin mafarki to ya wani babban saƙo zai yi Allah sauki a ci gaba da bibiyar mu a YouTube ko kuma website namu www.fassaramafarkitv.com insha Allah za a yi ta ganin abubuwa da za mu ta saki na fassarorin mafarki domin ko da ba mu dare mutane sai amfani da shi assalamu alaikum